العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكبر كاركم أسئلة المسلم malaike cewa an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la yaktasimu warasati dinara ba magadana ba za su raba dinari guda ba ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa sadaqa annabi alaihi salatu wa salam yace duk abin da na bari bayan abincin iyalina da kuma ɗawainiyar mai aikina wanda yake wato ayyukan da annabi ya sa wasu malaman suka ce masu aiki akan wato gonaki na dabino wanda yake na sadaka ko kuma amini duk wanda annabi ya sa shi aiki ya je aiki a wani waje to ɗawainiyarsa idan aka cire to fa huwa sadaka to duk wani abin da ya rage sadaka ne ba a gadon sa abin da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ci da ya bari ba wai sunansa gado bane bayan sa domin su matan annabi ba a cewa wato suna da rabo a cikin gidansa ko wani abu zaman da suka yi zama ne na uwayen musulmai sabanin sauran mata zaman da za su yi zama ne na idda daga nan in akwai abu a raba an babu sai su tafi to amma su mata annabi sallallahu alaihi wasallam zaman su na dindindin ne sai dai wacce ba ta so ta fita ta je gidansu amma nan wurin zaman su suna nan har mutuwan su kuma sannan ya koma hannun wasu kamar yadda wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashar al-anbiya ila nura ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa ba a cin gadon mu duk abin da mun bari sadaka ne wannan Allah ne shar'anta haka ya kebe annabawansa babu ana cin gado su wannan hadisin kuma mala yake cewa an abi bakra ta radiyallahu an daga abi bakra Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yaqdiyanna hakamun baina sunaini wa huwa ghadban la yahkumanna kenan wato alkali kada ya hukunci la yaqdiyanna bi ma'ana la yahkumanna kada alkali ya hukunci baina tunaini tsakanin mutane biyu wa huwa gabban alhali yana cikin fishi domin fishi na iya sa shi ya bar hanya sawa'un fishin nan ya yi ne da ɗaya daga cikin waɗanda yake wa hukunci ko kuma fishin daga waje ne ya same shi bai da alaka da waɗanda yake hukunci a gaban akan su? in fishin daga waje ne ma zai hana shi ya ga gaskiya ya samu natsuwa sannan kuma in fishin ga ɗaya daga cikin waɗanda zai hukunci a tsakaninsu ne ba mamaki ya karkata ga wanda bai ya fishi da shi ya zalunce shi saboda haka bai halatta ba alkali hukunci alhali yana fasake kamar yadda mai muktasar yake cewa wala ya hukumu ma'ama yadda hashu an alfikari ba zai hukunci ba tare da abin da ke rikita kwakwalwarsa tunaninsa ya zama ba a yake ba to bai halatta ba alkali ya hukunci ko wani abu yana damunsa duk wani abu ne da zai hana shi ya faɗi gaskiya ko ya yi daidai wa waɗanda yake hukunci a kansu ko a gare su to bai halatta ba ya yi hukunci wannan ba sai alkali ba kai ko a gida ma idan ka fusata akan wani abu to ka hankali da maganar da za ka yi kada dalilin fishinka ka zo ka aibata wanda bai yi laifi ba ko ka ce za ka hukunta mutum fiye da yadda ya kamata a hukunta shi akan abin da ya aikata wannan hadisin kuma malam yake cewa an abi hurairah radhiyallahu an abu hurairah wato Allah ya kara masa yadda yake manzo sallallahu alaihi wasallam yace لا يقول أحدكم اسك ربك أو اطعم ربك وتكاد عينك يشي كشاير دا أبنجدنك وكشير دا أبنجدنك اسك ربك wannan ubangiji ana nufin wanda yake mallake da kai a ka na bawa misali mutum ne yana da bawansa ko wani yana magana da bawa maimakon ka ce ka ciyar da mai gidanka ko ka shayar da mai gidanka wato tun da ya ce shi ne yake mallake da ita ai amfani da kalma arrabu arrabu ana amfani da ita ne ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ce rabbu samawati wal ard alhamdulillah alamin rabbuna wa rabbu kulli shay arrabu shine al-khaliq mahalicci subhanahu wa ta'ala to wanda ya mallaki bawa shi ma ana ce masa rabb a haka a larabci kamar da qur'ani ya zo cikin eh, surah yusuf اذكرني عند ربك فأنساه شيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أنا يوسف يتي أذكرني عند ربي واتك أنبتيني كتنا دني أوجن واتميجدنك ربك أنا yana nufin mai gidanka a lokacin da aka zo wajen shi yana cikin kurku kuma yace irji' ila rabbika fas'alhu ma ba'du niswati lati wato shugabanka a rabbu shugaba ake nufi to domin kare bangaren tauhidi wato lafazin da ana amfani da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kiyaye amfani da shi ga abin da yake wato ga abin halitta wannan shi ne ma'anar kada mutum ya ce ka ciyar da wato mai gidanka wato da lafazin rabb ko ka shayar da mai gidanka da lafazin rabb ko kuma wadda rabba ka wanke wato mai gidanka ma'ana ko ka bashi ruwan alwala ko ka haskaka masa da dai lafazin arab da wala yakul ahadukum kar kuma wani ya ce rabbi wato ubangiji na kamar bawa zai ce ubangiji na ga mai gidansa wal yakul ya ce sayyidi maulaya ya ce sayyidi shugabana maulaya shi ma lafazin shugaban ne wala yakul ahadukum abdi amati kada ɗayan ku ya ce bawa na baiwata waliyakul fataya wa fatati ugulami kure ce wato yaro na namiji fatati ta mata gulami shi ma yaro in an ce gulamu fulan ana nufin bawansa sai ce abdi tunda Allah yana cewa ibadi abdi ko to lafazin bawa na Allah ne kamata ya amfani da shi wasu malaman suka ce wannan lafuzan amfani da wato rabbi ko abdi ga abin halitta suka ce haramun ne domin ya taba janabin tauhidi wasu suka ce makaruhi ne tun da lafazin ƙur'ani ya zo da wannan ɗin kamar yadda muka ji irji ila rabbi da kuma fa'an abin nan zukurni inda rabbi da kuma eh, eh, wasu lafuzza ne da sun yi kama da haka saboda haka a musulunce ba a amfani da su a fuskar karhanci ko haramci a duka halayen kar mutum ya yi amfani da su musamman mu da yake ba larabci muke amfani da shi ba ba ma ma iya amfani da wannan lafazin ta wani yaren ko hausa ko kanuri ba za a yi amfani da wani lafazin ba amma ko mutum ne yake yi to in ya zo fassara sai ya gyara ba ubangiji za a ce ba a'a ko kuma ba rabbu din za a ce ba sai dai a ce shugabanka ko mai gidanka ko kuma yaronka ko kuma wato baiwarka baiwa din ma kamar wato abin amatin kenan muna cewa baiwa ko kuma bawa amma bawa na Allah ne hakikatan sai dai mu yi amfani da dafalin da ba zai ɗauki kamanceceniya da nasifar Allah ba su bahanahu wa Allah ya tatar da mu wa shirya salih salatu wa alaikum wa rahmatullahi